Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau kuma ga ƙaddarawar da mun kai jiya biyu ga watan Rabi'u Thani ko? Ga wa tun da basu da faɗi ba. Ga ƙaddarawar da mun kai kafin masu faɗi su faɗi mun ƙaddara yau biyu ga watan Rabi'u Thani. hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da biyu ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah tabaraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin babi mai bayanin hadisai waɗanda ya watsa cikin babu bukka daban-daban da kuma masu daɗaɗa rayuwa jiya ya kawo mana hadisin abdullahi ɗan abbas mai bayanin irin abin da ya faru irin jarabawar da allah ta baraka wata allah ya jarabci bayansa annabi ibrahima da saɗakarsa hajar mahaifiyar annabi isma'il da shi kansa isma'ilu ko? mun tuƙe ne inda an ka ce annabi eh, isma'ila ya girma har ya aure cikin larabawan nan da sun ka zo sun ka zauna tare da mahaifiyarsa yana nan rannan mahaifinsa ya kawo ziyara gidan bai tarar da isma'ilu ba sai ya tarar da matarsa ya tambaye matar yaya halinku yake ni ce mu kun ga wannan ya zan dalili akan sarakunne su rinka kewayawa gidajen sarakunnansu in ka wanke ɗiya ka rinka gewayawa ka ga yadda take zaune da mijinta haka in kawwa ɗanka aure ka rinka gewayawa gidansa ka ga yadda ɗan naka yake zaune tare da matarsa in akwai inda ya kamata ku shigo matsayinku na uwaye sai a shigo a gyara tun abu bai lalace ba to shine da annabi ibrahim ya zo <coughs> bayan mahaifiyar isma'ila ta rasu sai ya tarar da matar isma'ila amma isma'ilan ya yi wurin farauta dama shi mafarauci ne ya tambaye ta yaya halin rayuwarku yake <coughs> da kuma halin zamantakewar ku. wannan matar ba ta da wadatar zuci sai ta koke ta ce wallahi su kan suna cikin shari muna cikin kunci da wahala ko to kaga da ganin haka ba ta san hako shiwa ne ne ba ta kwashe sirrin gidansu ta faɗa mai kaga wannan na nuna rashin kyawun halin wannan matar sai annabi ibrahim ya ji ɗansa tsoron zama da maɗauki kanwa ba an ce yana sa farin kai ba zama da mugun mutum yana sa ka koyi mugunta irin tashi ɗabi'a tana satar ɗabi'a sai ya ji tsoron kada wannan firgitattan mace wadda bata san Allah ba ba ta da tawakkali ta da ƙana'a ta da wadatar zuci ta lalata mai ɗa ya ɗauki ɗabi'u irin nata don haka ya yi mata wasu ya ce to in mijinki ya dawo kaga bai faɗa mata ko shi wane ne ba ya san in mijin ya dawo dai zai faɗa mata in mijin ki ya dawo ki ce wani dattijo mai kama kaza mai kama kaza ya zo ina karanta mai sallama amma ina umarni na ya canza dangarma kofarsa shine ya dawo sai ya hasashi wani abu da ya zo sai ya ji kamshin uban ya hasashi cewa uba ya zo ya tambaye ta ba wanda ya zo bayan fitata ta ce wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza to shi ne sai ya ce me yace miki ya tambaye mu halin da muke cikin faɗa mai wallahi muna cikin kuncin rayuwa muna cikin wahala to bai umarce ki da wani abu ya ce a ya umarce ni ta ce ya umarce ni cewa in ka zo in karanta ma sallama sannan in faɗa ma ka canza dangarma kofarka sai ya ce to ke ce dangarmat wannan da ki gani wannan dattijin ne mahaifina manzon Allah ne annabi Ibrahima ke kuma ke ce dangarmar da ya ce in canza ma'ana yana umarni na in sake ki don haka ya gida sai ya ce alhiki bi ahliki kaga alhiki bi ahliki ba saki bane kinaya ce ta saki in kuna tunuwa karatunmu na sayyul bukhari da karatunmu na alwajiz duk ba mun yi babu dalaki ba duk sun yi bayanin cewa saki lafuzan saki sun kasu kashe biyu akwai lafazi wanda asarihi sarihi bai da wata ma'ana illa saki kamar ka ce mata na sake ki kuma kana nufin sakin aure ba riƙe haki da hannunta ba a aka ce mata na sake ki to kaga shi wannan lafazi ne sarahatan bai da wata ma'ana illa saki ina fatar kun fahimta ba sai an tambaye me kake nufi ba wannan shi ne lafazi sarihi na saki sannan akwai kinaya to yana daga cikin kinaya alhiqi bi ahliki ba haka annabi Isma'il ya ce mata ba alhiki bi ahliki me ma'anar alhiki bi ahliki i gidanku ki risku da iyalinki ma'ana yi inda danginki yi gida kamar ka ce mata ka kwashi kayan ki yi gidanku kaga wannan kinaya ce ta saki sai malamai sun ka ce to duk lafazin da ke zama matsayin kinaya ba lafazi ne sarihi sarahatan na saki ba in dai kinaya ce to sai an tambaye menene manufarka na cewa abu kaza da kace mata yanzu ba ka ce ta yi gidansu ba to sai an ta ba haka ɗaya a ah, shi na iya sake ta a kai yi komai shaidar zur sai an zo an tambaye mijin ya kace mata cewa ni ta yi gidansu me kake nufi damuna ta yi don in huta da hituna ta dace ta yi gida kana nufin ka sake ta in saki mata ta mahaukaci nike kaga saki bai ko ba ina fatar kun fahimta haka yana daga kenaya kuma kamar da malamai ka cewa sai ka kulle gida kila ka ce mata kar ta sake fita sai ta fita sai ko da ta dawo ka sako doka kwalle gida shi ma wannan yana zama matsayin kinaya ba na lafazi ba na aiki sai an tambaye ka ba wai da mace ta da ta iskan mamijiya kulle gida aka ce ya sake ta ba a'a me kake nufi da kulle ah, to na da na iskan ma gida buɗe barin gida na ni kai barai su shiga su yi min sata na rufe gida na saboda tsaro kana nihin ka sake ta da wani dalilin ka ta. don na ce katta hita ta duka sakin mata ta ni ban sake ta ba ni da na rufe gida na saboda for security reason shi kenan saki bai abu ba ina fatar kun fahimta haka insha Allah daga karatunmu na bulugul murami in ga rayuwa daga kitabul buyu mai kusa kare shi ko sai kitabun nikahi cikin kitabun nikahi za mu yi babin dalaki insha Allah za a kawo matsalolin saki ayi bayanan su gurgurdon abin da Allah ya bada iko in muna da rai amma in mun tafi wasu sai su yi Eh, amma in muna da za a yi insha Allahu <laughs> to yanzu nan mun ka tsaya ko don haka annabi Isma'il ya saki matatai Ya ce faɗan laƙaha wa zawaje minhum ukhra ya sake ta ita wannan da bata da ɗabi'un ƙwarai, sai ya auri wata mata kuma cikin su dai ko to to sai yace falabitha anhum ibrahimu ma sha Allahu annabi ibrahim ya zauna bai sake ya zauna daga dawowa inda suke yanzu hajar ta rasu ya san da rasuwa hajar don haka yanzu wani rage mai isma'ila da mata isma'ila tun da matar ɗanka a duk ta shigo cikin zuri zuri'arka don haka yanzu ɗana ya rage da matarsa ya ce bisa anhum ibrahim sai annabi ibrahim ya zauna da gare su sha allahu gwargwadon abin da allah ya so ya zauna can sham tare da matarsa saratu alhamdulillah ita ma saratu Allah ya bata haihuwa ta haifi da an mai ishaqa shekara goma sha biyu a tsakanin isma'ila nan da ishaqa kaga ita ma ta samu ko ashe nan za ku fahimta riƙe mahaifar saratu ita ma jarabawa ce kawai duk dai a jarabci bawan Allah don haka ai Allah shi hanyoyi gare zai yiwa na jarabtar bawa na fatar kun fahimta ka roƙi Allah duk jarabawar da Allah zai jarabtar ka da ita ya baka iko hankuri kuma ya saka ci jarabawar to thumma atahum sannan bayan ya ɗauki tsawon lokaci sannan daga baya dai sai annabi ibrahim kuma ya zo inda suke ba'adu bayan haka fallam ya jidhu wannan zuwa ko da ya zo bai samu isma'ila gida ba isma'ila ya wurin farauta fada kala alamra'ati sai annabi ibrahim ya shiga inda matar isma'il inda sarakuwarsa ko ya halatta ya shiga tunda ta ne matar ɗansa ce ko daga ita sai shi duniya babu aure tsakanin su? sai ya shiga inda matar Ismail fasa anhu ya tambaye ta game da Ismail ina mijinki ƙala sai ta ce kharaja gila na, ya fita ya nemo mana abinci ƙala sai annabi Ibrahim ya tambaye ta yarhamukallah yace kaifa antum to yaya kuke irin tambayar da yawa waccan da an ka saki yaya kuke ma'ana yaya halin rayuwarku take ta abinci yaya halin zamantakewa ku yake da mijinki wasu alaha ya tambaye ta an aishihim game da halin rayuwarsu wa hay'atihim da kuma halin zamantakewarsu faƙalat sai ita wannan matar sai ta ce na hannu bi khairin wasa'atin alhamdulillah mu muna cikin alkhairi da kuma wadata da kuma yalawa kaga sabanin waccan wannan ya nuna mata kwarai ce duk dai abin da ake ciki dai alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin ina fatar kun fahimta sai ta ce mai nahanu bi khairin mu kan muna da alkhairi wallahi mu alhamdulillah wasu atin da kuma yalwa muna cikin yalwa alhamdulillah kaga ita wannan Allah ya samu ta wadatar zuci ba dai kullun yana fita ba kuma kullun ya fita Allah bai hana mai dan naman dajin da zai farautuwa a zo a ci ba ko magana a tara zai yawa yan duniya ka bi tarawa shi bawan Allah da ya samu abin da ya ci yayi sutura Allah ya biya mai bukata ta sai ta zuwa bautar Allah dukiyar mu tana aljanna ku bari sai mun tai aljanna Allah ya bamu ina fatar kun fahimta wa athnat alallahi ta yabo ga Allah ta ce alhamdulillah alhamdulillah mu wallahi babu abin da mun karasa abinci dai gwargwado alhamdulillah kullun ya hita Allah bai hana mai abin da ya kawo mana gida ta Allah kaga wannan shine ake kira wadatar zuci kaga wannan tana da wadatar zuci sabanin waccan faƙala sai annabi ibrahim ya tambaye ta yace ma da'a muku menene abincin kuto ƙala tace ce Allah mu nama farautar nan da yaka zuwa duk abin da ya farauto shi muke ci ƙala sai ya ce mata fama sharabukun me abin shankuto ƙala ta ce alma ruwa waɗanne ruwa ruwan zamzam su kansu abinci ne su tsaya matsayin ruwa magani kuma su tsaya matsayin abinci maganin yunwa Fa ƙala. in ƙala sai annabi ibrahim ya yi musu addu'a ga abincin nan nasu da abin shan nan nasu alhamdulillahi kaga waccan bai yi mata addu'a ba sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma ya allah ka yi musu albarka ga naman nan da kake basu da kuma ruwan nan wannan abinci nasu nama ba shine abincin su ba Allah ka yi musu albarka sa musu albarka garai wannan ruwan zamzam Allah ka sa musu albarka gare su addu'ar annaba kuma karbabbiya ce qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace kaga wannan shi ya ƙara nuna mana hadisin ba mauqufi ne ga dan abbas marfu'i ne ga annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallam yakul lahum yawma idhan habbun wata ƙwaya ta abinci bata kasance gare su ba lokacin nan sannan ba su da wata ƙwaya ko ƙwaya ta abinci ko ta gero ko ta dawa ko shinkafa ko masara ko alkama duk abin da ƙwaya ta abinci ba su da ita ba su da wani abinci illa nama dabbobin ga da ya farautuwa daji da ruwa annabi ya ce wata ƙwaya ta abinci bata kasance gare su ba lokacin walau kana lahum da a ce suna da wata ƙwaya ta abinci da alahum fihi da annabi ibrahim ya yi musu addu'a gare ta amma da yake ba su da abinci ilna nama ga sai ya musu addu'a ga nama don haka ta yi maka gani har nama, nama shi nan gaban za Allah kaza ga ta nan kamar cikin ƙasa su hagino ta kaza in yanzu an kai wani buki sakkwato duk kajin da duk hotel ɗin da a sako canya abincin su akai amma yana da wahala makka ka ce ga wani lokaci da babu abinci ko ina in dai ka shiga nan an ka ce ba iso abu da ka shiga wancan kana samu kuma kaji ga sunan da soyayyu da gasassu da waɗanne iri ko waɗanne iri haka so hmm? ruz wa nisfu da jaja ruz wa nisfu da jaja nisfu da jaja da jaja kamil ce nisfu da jaja <laughs> eh? in rabin kaza haka so ɓari na kaza in kuma kaza su kutum haka so gashi nan dai to kaga sababbi addu'ar annabi ibrahim to shine annabi ya ce lokacin nan ba su da wata kwaya ta abinci da suna da da yayi musu addu'a gare ta kala dan abbas marwayacin abinci marwayacin hadisin ya ce fahuma su waɗannan biyu nama da ruwa la ya khalu alaihi ma ahadun ba wani mutum guda da zai keɓanta gare su ya zambai da abinci illa su da safi ka ci nama ka sha ruwa da rana ka ci nama ka sha ruwa da mareci ka ci nama ka sha ruwa ka kwanta gobe ka sake cin nama da ruwa ji bi ka ci ba wanda zai ke banta da su bi gaire makka in ba garin makka ba illa lam yafi kawo face ba su dace da cikinsa ba yawan ciki na gurɓacewa ga dattijo ya fara zawo na fatar kun fahimta dan abbas ya ce in ba makka ba sababi ya wannan addu'ar da annabi ibrahim ya ka zo ka rance da allah ba kuma cin wani abinci illa nama da ruwa lafiya lau salamun qaulan min rabbir rahim ba abin zai samun ka amma makka ɗai. mai musu kuma ya gwada nan sakkwato ya gani kakka ko macin komi ci nama da ruwa yan jima ka ci nama da ruwa yan jima ka ci nama da ruwa gobe ka ci jibi ka ci ka gani in baka yi zawo ba yawan ciki na burkucewa eh ko kwana guda kai ko to ni na bashi da kwana uku yawan da ciki na burkucewa a ta zuwa bi dan falajil <laughs> wa fi riwayatun cikin wata riwaya faja'a sai annabi Ibrahim ya zo faƙala ya ce ma matar Isma'il ya ce aina Isma'il ina mijinki Isma'il faƙala tu. sai matarsa ta ce zahaba yasidu ya tafi wa mana farauta ga dama iya kasana a sake nan farauta ko faƙala timra'atuhu to yanzu mata fa bata san ko shi wane ne ba amma dai ba ta san wannan dattijin dai ba ƙun mijinta ne tunda ya zo ya tambaye mijinta ko ta san ba ƙun mijinta ne akwai haƙƙi ta girma shi ko babu hadisi ya tabbata annabi ya ce man kana yuminu billahi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakrim daifahu duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar ƙarshe girman bakonsa ka girman bakon sunna ce amma yanzu banda bashi wurin kwana in kana da abinci ka bashi ko dan wani abu da dan taimako amma ya tai hotel ya kwanta saboda baƙiyan sun fara zuwa da shari mutum ne ake yi wa shiri da shi musamman malaman addini da ake jan haushi a zo da shi wai kai na Allah ka aje shi nan yayi ma barna ya tahi tai kun ji don haka ba tun da dai akwai hotel zamanin su babu hotel yanzu akwai hotel da guest in to ya tai hotel duk maganar da agare ya taho da sahimu yi na fatar kun fahimta a hada da hasbunallahu wa ni'mal wakil to amma dai sunna kyautata ba ko tana nan ba a soke ba to fa qalat imra'atuhu matar isma'ila ganin wannan dattijo baƙon mijinta ya zo sai tace sai mata ta tace matar isma'il tace mai ibrahim tace mai Allah tanzilu dattijo ba za ka sauko daga abin hawanka ba kaga ya nuna bisa abin hawa yake ko saukowa bai ba ba za ka sauko ba fata da ama kaɗan samu abin da ka ci wata shiraba kaɗan samu yan faro farau-farau ka sha kai wanda mata ne ta kai ta kirki ta shekaran jiya ta ce mai haka nan ce ba ‘yan ballar jawo dattijo ya kamata ka sauko ka dan samu wani dan abinci kafin mai gida ya dawo ta san bakon mai gidanta ne Ƙala sai ya ce mata wa mata muku ma sharabukum menene abincin ku menene abin shan ku Ƙala ta ce amun allaham abincin mu shine nama naman da yake farautowa wa sharabun alma abin shan mu kuma ruwan zanzam Ƙala sai ya yi musu addu'a sai ya ce Allahumma barik lahum fi ta'amin wa sharabi ya Allah ka sa musu albarka ga abincin su da abin shan su naman nan nasu da ruwan nan na zanzan Allah ka sa musu albarka gare su ƙala ɗan abbas ya ce fa faƙala abul qasim sallallahu alaihi wasallama baban qasim annabi kenan sallallahu alaihi wasallama sai ya ce barakatu da'awati ibrahim menene ma'anar barakatu wata ibrahim mutum ya zauna yana cin nama nama kawai da ruwa su ishe shi a makka wannan albarka addu'a ibrahima ce albarka addu'ar da annabi ibrahim ya wa mutanen makka ba ya ce allahumma barik lahum fi ta'amin wa sharabihim ba waccan riwaya ya ce allahumma barik lahum fil lahami wal ma to mutum ya zauna makka dan abbas ya ce annabi ya ce ba wani gari da mutum ka iya zama ya lizimci cin nama da ruwa kawai sune ne abincinsa face ba su dace da ciki ne ciki ne ya gurbace in ban da makka to ita maka me dalilin da yasa haka iya zama kacin nama da ruwa cikin kai gurbace ba annabi ya ce barakatu da'awata ibrahim albarka addu'a da annabi ibrahim ya mai musu ga nama da ruwa qala dan abbas ya ce in ko shi annabi ibrahim he sai ya ce mata fa idza jaa zawjuki yanzu dai wannan matar ta tabbata matar kirki madalla to yanzu ya ga ɗana ya samu abokiyar zama na kwarai sai ya ce mata fa a zauji ki to ni zan koma in mijinki ya zo fa qara'i alaihi salam ji wata jarabawa annabi ibrahim in zai bar sham bai faɗa mata ta zai kwana don haka ran da ya zo ran ne ha komawa kaga ya jira dan ya taho su gaisa an yi shekaru ba a haɗu ba ko an samu tsawon lokaci ba a haɗu ba kuma ji wata jarabawa kai ya saba alƙawarin da yawa sar cewa zan yau zan dawo insha Allah in ya dawo ki karanta mai sallama kaga ba a dai haɗu ba tahowa ta biyu kenan ba su haɗu ba <clears throat> yace fa idza jaa zawjuki in mijinki yazo fa qara'i alayhi salam ki karanta sallama gare shi wa murihi kuma ke umarce shi yuthabbitu atabata babi cewa ya tabbatar da dangar makofarsa dangar makofar yanzu ta yi ya batta <laughs> Allahu akbar fallan ma ja Isma'il lokacin da Isma'ila ya zo ƙala sai yace mata hal atakum min ahadin wani ya zo muku qalat na'am tace eh atana shaykhun hasanul hay'a wani dattijo mai kyawun sifa ya zo muna wa afnat alaihi ta yabo ga dattijon kaga bata ma san shi ba alhamdulillahi wallahi dattijo ban taɓa ganin dattijo kamili mai mutunci da gani dai mutumin nan mai mutunci ne mai kaza mai kaza ta yi yabo ga dattijon fasa alani anka ya tambaye ni game da kai fa aka bar tuni ba shi labarin cewa ka tafi ka yau farauto mana abinda da zamu ci fasa alani ya tambaye ni kai fa na yaya abincin mu yake fa aka akhbartu na bashi labari anna bi khairin cewa muka alhamdulillah muna cikin alkhairi ƙala sai isma'il ya ce mata fa saki bi shay'in yayi miki wasiya to da wani abu qalat na'am tace eh ya qarau alayka salam <clears throat> yana karanta sallama gare ka wa ya muruka kuma yana umarnin ka an tuthabbita a tabata babika cewa ka tabbatar da dangar ma kofa ka wannan dangarma ta yi ka batta kala sai isma'il ya ce mata za zaka abi wannan dattijo ke gani shine mahaifina annabin Allah kenan ibrahima wa antil ataba ke ko ke ce dangarmat da ya ce in tabbatar ke ce garmat amara ni ya umarce ni ne an umsu kake cewa in rike ki jabin jabin mata kirki hiki to wai me me ina alaka take tsakanin mace da dangarma kofa jiya na faɗa muku ko nace saboda dangarma kofa na farko dai tana ƙara ƙarfafa kofat kasa ƙofa ba ga firam-firam nan ba in kasa dangarma za ta ƙara riƙe firam ɗin sannan na biyu kariya ce ga duk wata ƙazanta ruwa in sun kamalalo ko wata 'yan leda nan mai ƙazanta da iska ka ɗauko in ga dangarma sai ta kare ba za ta shigo cikin ɗaki ba amfanin dangarma na biyu amfaninta na uku ana zama bisa gare ta ba ana takinta ba to haka mace take kariya ce yadda kasan dangarma na karewa haka kariya ce in dattijo bai nan ga duk abin da a cikin gida dukiyar mai gida da 'ya'ya ne da duk abin da ya mallaka haƙƙi ne gare ta ta kare su ina fatar kun fahimta sannan yadda kasa ana takin dangarma haka ita ma ana takin ta kaji inda sun ka haɗu don haka mace dangarma ce ya ku jama'a duk macen da ba ta kariya ga mijinta cikin gidanta a dukiyar mijinta da 'ya'ya ne kaga wannan mata zan dangarma ya kamata ya canza dangarma ta yi to ka gani sai ya ce to ke ce dangarmat yana umarni na ne cewa in rike kike mata kirki ce sun malabisa anhum masha Allah sannan annabi Ibrahim ya koma zama gwargwadon abin da Allah ya so daga inda suke bai dawo inda suke ba sun maja abu da zalika sannan ya sake dawowa bayan wannan dawa ta nawa kenan ta uku biyu duk bai mai Isma'il duk ba su haɗu da Isma'ila ba kaga an samu tsawon lokaci to da ya zo wannan kan sai ya iska mai Isma'ila ko da ya zo wa Isma'ilu ya bari na bilallahu yana fiƙar kibiyatai me ya kibiya ice wannan da aka halbi ga baka ice wannan ba shi aka samu tsini ba to inda yake nablan in yana icce ɗaya baka sa mai tsini ba baka sa mai wanga na dabbaya ba wannan iccin ɗaya ba heƙe shi aka yi ba to ko da ya zo yana gyaran itacen waɗanda kafin ya samu tsini yana fiƙa su kaga waɗanda agare sun tsufa kenan ko kilo sun kari don haka yanzu yana fiƙa kibau ne waɗanda ya kafarauta da su to ran nan kaga bai fita ba ran nan gyaran kibau akai sai Allah ya taimaka ko baba ne ya zo ran nan sai ya same shi yace thumma jaa ba'da zalika sannan annabi ibrahim ya sake zuwa bayan hakan ga wa isma'ilu isma'il ɗanai ya bari yana fiƙar na lallahu kibiyat kibaunai ta hata da hatan ya iskan mai isma'ila ƙarƙashin wani itaciya wata itaciya babba ƙariban min zamzam dawha shajaratan kabirata ita ce dawha ya iskan ma isma'ila ƙarƙashin wata itaciya ƙariban min zamzam kusa ga zamzam wannan itaciyar ita ce itaciyar da annabi ibrahim ya aje su da shi da mahaifiya ta ko kuwa ta ce malamai sun yi saɓani wallahi alam hadisi dai bai bayyana ko ita ce ko wata bace hmm? to fallan ma ra'ahu da isma'il ya ga mahaifinsa kama ilaihi sai ya tashi zuwa gare tashi ya tarbo shi maraba da ba maraba da ba fasana a su biyu da shi Ismaila da mahaifin nashi Ibrahim sai sun ka aikata kama na walidu bil walid kamar yadda mahaifi ke aikatawa ga ɗanai wal walidu bil walid kuma kamar yadda ɗa aikata ga mahaifi ne in an daɗe ba a sadu ba yaya suke yi sai a rungume juna ayi musafaha ayi sallama a murna da haɗuwa da juna to sun kai haka nan ƙala to yanzu wannan mishin ne da wurin Allah annabi annabi Ibrahim ya zo da shi ƙala sai annabi Ibrahim ya ce ya Isma'il inna Allah amarani bi amrin Allah ya umarce ni da wani al'amari ƙala sai Isma'il ya ce fasna ma amarka rabbuka aikata duk abin da ubangijin kai umarce ka ya kai baba ƙala annabi Ibrahim ya ce wato irin to zaka taimaka mini ga abin nan da Allah ya umarce ni ƙala ya ce wai so sai ko baba zan taimaka ma Ka ga ɗan kirki sai ce to Allah dai ya sa ba mai wahala na ba kaga bai sace haka to yanzu dai bai da wahala don ni ban so aiki a a a Allah ka umarni a tsaya yana da wahala ko bai da wahala yace zaka taimaka min yace zan taimake ka kwarai ko Ƙala, annabi ibrahim yace fa inna allaha amarani lalle allah ya umarce ni an abniya baitan hahuna in gina daki nan nan inda kake allah ya umarce ni in zo in gina mai daki kaga maganar da jibril yawa hajar mahaifiya ta tun yana jariri dan shekara biyu yau ga ta bayan ya kai shekara talatin Allah zai tabbatar da ita hmm? ba ya faɗa mata cewa kake damu ba mutanen Allah kuke Allah bai tozatar da nashi dan gana ke da shi da mahaifi ne za su gina ma Allah ɗaki anan tun Isma'il na dan shekara biyu Jibril ya faɗa mahaifiya ta haka yau ga ta bayan ya shekara talatin da wani abu Allah zai tabbatar yace Allah ya umarce ni in gina mai ɗaki nan wurin nan wa ashara ila akamatin sai annabi ibrahim yayi ishara ya gwada ma isma'ila wani tudu akama tudu na, na duwatsu jiya mun yi rabiya wurin da yake yace kan rabiya me rabiya shi ko tudu na yashi akama tudu na duwatsu wa ashara sai yayi ishara shi annabi ibrahim ila akamatin zuwa ga wani tudu murtafi'atin wanda ya ɗaukaka alama haula haka abin da ake wayanta ga wani tudu nan wanda ya fi cirawa sama bisa ga abin da ake waye nai ya ce to nan wurin ga Allah ce in gina mai ɗaki fa inda zalika to lokacin nan ne rafa alqawaida min albaiti to nan gun wurin nan ne inda zalika nan gun wurin nan ne rafa alqawaida annabi ibrahim ya dauki shishike min albaiti na ɗakin me ma'ana ya dauki shishike na ɗakin dama foundation na ɗakin yana nan an ce farkon wanda na fara gina ɗakin kafa su ne mala'iku shi ne ɗaki na farkon da an kawar gina duk duniya kamar yadda Allah ke cewa inna awwala baitin wuda allin nasi lallazi bi bakkata mubarakan hudan lil na ko ɗakin farkon da an ka fara azawa bisa ƙasa don duniya ɗakin da an makka kuma nan inda ɗakin ka'aba yake shine santa ta duniya gabas da yamma kudu da arewa na asanta kuma yanzu da za ka samu tsumojiya mai kai sama ta bakwai ka dauranta nan da baki inda ɗakin ka'aba yake na daidai da inda baitul ma'mur yake can sama ta bakwai baitul ma'mur ɗakin da mala'iku ke raya da ibada annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun safiya mala'ika dubu saba'in ke shiga su bauta ma Allah ciki ne in sun fito har abada ba su komawa gobe wasu dubu saba'in ka shiga su ma in sun shiga sun kai ibada sun ka fito ba su koma har abada jibi tun sadda Allah ya halicci duniya haka abin yake ila yawmil qiyamati shi yasa Allah ya ce wa ma ya alama junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunonin ka in banci nai duk sojojin Najeriya nawa ne an san yawan su ko ba a sani ba amma sojojin Allah ba wanda ya san adadin su sannan sojojin nan na Allah masu yawa kuma goda ya ishi ba wai Najeriya ba ya ishi duk duniya duk goda na iya tadda duniya don haka yadda baka tsoron Allah haka Allah bai tsoron ka kawai wani ya tsoron wai akwai abin da Allah ha gudu gare shi Allah kyalewa ɗaya ta yake jinkiri na yake amma ba kyalewa ba inna Allah yumhil wa la yuhmilu Allah jinkiri yake amma bai kyalewa don haka duk shegantakar da shaggu ka yi duniya ku kyale su za a kama su wala ta hasabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimuna inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina iru usaihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa kakku damu da duk abin duk abin ga kun ban ba su hankuri ba shege ya fasa amma dai za a hadu da Allah sannan kakka yi tsammanin yan waɗanda haka sa suna yan halbe halbe da yan bindigogin toka zo wannan bai razana mu duk abin da aka halba a halba duk wanda aka halba a halbe shi kun ban ba ku hankuri ba kuma ku ci gaba da halbin amma abin nan da ba ku so billahi la ilaha illa muna bisa gare shi har ranar da dan mu ta karshe ta fita bai sa mu ja da baya no going back to Allah ya shiryar da mu to mu tafi to ina yake faj'ala Isma'il don haka da nan ehen nice muku farkon wanda ya fara gina ɗakin Ka'aba su ne mala'iku su sun ka fara gina shi to ku tsaya ku ji gina da ƙasa ta bakwai an ka ɗauku foundation har sun ka fito da shi cikin ƙasa gwamnati tana da wani architect wanda architect wai kuwa zama architect yanzu architect wai suna da architecture mataimakin shugaban ƙasa ku tambayan mana shi yana iya shiga ƙasan sama ta bakwai ƙasa ta bakwai azgina na madisambo zama ne aci da aci da ƙarya ne yana iya shiga yana iya nuta ƙasa ta bakwai ya azhar sashi ashe ƙarya ce ba aji da ɗin kowa na ba tunda bai iya azgina da ƙasa ta bakwai to mala'ikun Allah rundunonin Allah da ƙasa ta bakwai sun ka azhar sashin ɗakin abu an kai sama da shi ina fatar kun fahimta to shi ne da bakin nan don haka duk roshe wanda ya kai sai dai ya roshe nan da sama amma foundation yana nan daram da ƙasa ta bakwai an ka ɗauko foundation ne mala'iku sun ka ware gina shi bayan gina mala'iku annabi adam ya sake ginawa kuma bayan ginar annabi adam haka dai an kai ta har yanzu gashi annabi ibrahim zai sake ginawa ina fatar kun fahimta ya dai samu lokuta lokuta ana gina shi lokuta lokuta akwai tarihin da an kai ta rubuta game tarihin maka duk suna kawo adadin juyen juye halin da ɗakin ka'aba ya gani annabi ya ce kafin sa'a ta tsayu wani ɗan ranke ranke mai yan ƙwabruka da kasar langa langa mutumin habasha zai zo da yan kwasa ta da shi da mutane na zuwa su roshe ɗakin ka'aba tubale tubale nice sannan ko ba mu nan in muna nan kai taɓa muna kashe shi amma tun da annabi ya ce sai an roshe shi tabbas Allah zai kashe mu kahin a roshe shi ba an ce kahin alkiyama ta tsaya ba duk sai an kashe na kware yan iska ɗaya za a ragewa to kila lokacin nan ne yan iska dai ba su damu da amma dai ka san irin yanzu kan bai taɓuwa ga kowa to Allah shiryar da mu faji Allah Isma'il sai annabi Isma'il ya shiga ya ti bil hijara yana zuwa da duwar watsu wa ibrahim yabni shi ko ibrahim yana gini kaga annabi isma'il shi ke dauko duwatsu annabi eh, eh, eh, ibrahim shi ke gina hatta idhar tafa albina har sai da dakin ya dauka ko gina ta yi tsawo kaga ana bukatar tsani wanda za a taka a abin ga ko ko mi suna nai abin nan da abin suka azabancin kwaranga scaraford scaraford suka ce mai to shi kaga ana yanzu gina ta yi tsawo don haka akwai bukatar abin da za a takawa a ci gaba da gina ko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idhar tafi albina sai da gina ta ɗaukako. ja a bi hadal hajar sai isma'ila ya zo da wannan dutsen wani dutse hajar a'a hajar isma'il da maqama ibrahim dutse nan da ake kira makama ibrahim wanda annabi ibrahim ya tsaya a kai nayi yana gina ɗakin ka'aba har duwa har kafafu ne sun kai shayi ga dutsen ba yana nan ba yanzu an sa cikin gilas to isma'il ya zo da wannan dutsen makama ibrahim fawada a law ya aza shi ga annabi ibrahim fa faƙama alai sai annabi ibrahim ya taka a kai ne to ku diba jama'a wata hikimar allah sai allah ya mai da dutsen kamar laka sai ga shayin kafafun annabi ibrahim da farocinsa da sa da komi ga dutsen wanda ka san ka da ka ga rairayi ko ko galaka haka Allah mai da dutsen kuma har yanzu dutsen yana nan to wa huwa yabni shi annabi ibrahim yana gini wa isma'ilu yanawiluhu shi kuma isma'il yana miƙo mai duwatsu kaga da duwatsu an ka gina shi ko wahuma ya ƙula ne lokacin da suke gina suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya Ubangijin ka karɓa muna wannan ginin na wannan ɗakin naka da muke yi lalle kai ne mai ji ga zantuttukan bayi kuma masani ga ga abin da duk bayi ke aikatawa kaga suna yi suna addu'a wannan don ya za hannunka mai sanda gare mu ba Allah ya umarce su gina ɗakin ba ɗakin ba Allah za a gina ma ba annabi in ya gina shi yana iya aure ya sa mata ciki ɗakin Allah ne to amma kuma duk da yake Allah ya umarce ya gina mai kuma sai da ya zo yana tawali'u Allah ka karɓa muna don me saboda mu matsayin mu na bayi mu dole mu bauta ma Allah amma shi Allah matsayinsa na ubangijin ba dole ya karba mana ba ashe dole kuma duk ibadar da za ka yi ka yi ta da tawali'u ka sa ikhlasi sannan ka dawo kana kankan da kai kana roƙo Allah ya karba maka Allah ya karba mana ayyukanmu to kamar yadda Allah ke cewa can eh, cikin suratul baqara ko yace wa idh yarfa ibrahimul qawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fi cikin wata riwaya da ita wannan hadisin na ɗan Abbas yace inna Ibrahim kharaja bi Isma'il wa ummi Isma'il annabi Ibrahim ya fita daga Sham da Isma'il da mahaifiyar Isma'il ita ce Hajaru ma'ahum shamnatun tare da su akwai salaka fiha ma'un wadda akwai ruwa cikin ta yarhamukallah faja'alat ummu isma'il sai mahaifiyar isma'ila ta shiga ta sharaba min shanna tana sha daga ruwan salkan nan fayyadiru labanu ha sai nonon tana buguwa a lasabi ya akan yaronta abinda eh, mace ka ci shi ke ba da ruwan nonon da shi yaronta zai amfani da shi hatta kadima makka ya ɗauko su da sham da baitul maqdis har ya iso makka inda makka take yanzu lokacin nan babu garin fawada a sai ya aje ita wannan boyar Allah hajaru ta hata da hatin ƙarƙashin wani ƙaton icce sun marja Ibrahim ila Ali sannan Ibrahim sai ya koma da ya aje sunan da ita da ɗanta ya aje musu salkatarwa da burga mai na dabino sai ya juya kawai ya sa kai ya koma Sham zai koma fattaba'atu umma Isma'il mahaifiyar Isma'il sai ta biyo Ibrahim hatta lamma balagu kada'a sai da sun ka kai wani wuri nan bayan garin Makka da ake kira kada na da min wara'i sai ta kira shi tana bayanai yana gaba yana tafiya ya sa kai ta biyo shi ta ce ya ibrahim manta ta rukuna. ya kai ibrahim zuwa gawa za ka bar mu gawan gadaji ka kawo mu gawan gadaji ka aji ka koma ka gawa za ka barin mu qala ya ce illallah zan bar ku ne zuwa ga Allah qala sai ta ce raditu billahi na ku yadda da Allah sai ta dawo wata ta yadda da Allah kaga tawakkali ya ku bayan Allah mu ma mun yadda da Allah ko ba mu yadda ba mun yadda da Allah duk abin da Allah ya hukunta game da mu mun yadda da shi faraja sai ta dawo wata waje Allah ta shiga ta shiraba mina shanna tana sha daga ruwan salkan nan waya doro labanu ha ala sabiya nonon ta yana bubbugowa akan yaronta hatta lamma al ma'u har sai da ruwan ya ƙare yau gobe yau gobe dan da binun da ya riko musu ya kare ruwan da a cikin salkai ya kare to kaji inda matsala ta ƙara tasowa ƙala sai ta ce ni yanzu abin da nake so kowace mace ta ƙudurta da ita ta wannan ya same ta wani hali za ta shiga to duk halin da zaki kaddarawa shine halin da mahaifiyar Isma'ila Allah ya sata kuma ba don ta yi laifi jama'a laifi ta yi jarabawa kawai da wurin Allah ga mu yau mu annan muna cin amfanin wannan wahala da sun kai mu da mun ka biyo bayan su kadiba mujaddadi dan fodiyo da eh, almajiransa da yan uwansa da ƴaƴansa ji wahalar da sun kai yau wasu annan suna shan ganima kuma sun yi waci da addinin ga da dan fodiyo ya wahala akai ne kaga su jikokin ɗan bode shi an bambancin su da jikokin manzo Allah na makka mutanen makka yau duk albarka wata a can suna ci ta manzon Allah to da yake sun san basu da wani girma illa na addini suna can su rike da addinin jabin jabin basu wasa da addini wasa duk wasa ce banda dogara uwa miji da tabariya in ji mata su basu wasa da addini zo ka gani duk faɗi ƙasa su babu coci ginanni ina fatar kun fahimta ba gidan giya sai dai ka tai wani wuri ka sauta ka sha da boye amma ba ka sha da bayyana ba a takaice dai sannan abin da ya shafi aqida ba su wasa da shi ashe suna rike da addinin ko sun warganta kaga Allah tuha musu asiri amma ka diba jama'a mi dan fodiyo ya zannan ma duk wahalar da dan fodiyo ya ta mice ce ta addini ce amma dibi waɗanda annan na cin gajiya ta yi ya sun kamar da addini su yadda kasan yaro ya yi kashi an ce mawa na yaro karami an ce ya ɗauka ya kai salga irin yadda ya kari kunsa kai na kashi haka annan waɗanda annan na cin gajiyar wahala ɗan fodiyo haka annan suna wa addini riƙonsa kai na kashi don haka ba makawa Allah sai ya wulakanta su kowace albarka addini ya wulakanta addini tabbas sai Allah ya wulakanta shi muna roƙon Allah shirya da mu to mu tafi to ina yake ina eh to to hatta lamma fa ne alma, har sai da ruwan ya kare ko kalato da ruwan na kare ga babu miji kusa babu kowa babu ruwa kun ba abinci to wani hali ga gabo Allah za ta shiga ita dai cikin dokar daji sai danta lokacin yaro yana dan shekara biyu Alas sai ta ce, Lau haftu da ta ga halin da yaron yake ciki yaro saboda kishin ruwa da yunwa, har ya fara naɗiɗiya ya fara birkiɗe-birkiɗe kakarin mutuwa ko? Sai ta ce, Lau haftu da na tafi, <clears throat> Fana zartu in duba la'alli a ahadan ko zan samu wani wanda zai taimaka min. Bari in ta in gani ko ina samun wani. Kaga lau bari mu ɗauke ta tamanni. Ƙala sai sai shi marwayacin hadisin dan Abbas ya ce fa zahaba sai ko tattafi fa sa'idatu safa ducin da yafi kowane zama kusa gare shi ne ducin safa kamar yadda mun kayo jiya sai tattaka ducin safa fa nazarat tadiba yan ba ta taka ba ta diba ta yi sama ta diba ko ina wanda ya taka madaukin wuri yana ganin hannesa ko ta diba wa nazara ta saki dibawa hal ahadan ko za ta samu wani ai hal tajidu ahadan falam hisu ahadan bata samu kowa ba bata ji dure kowa ba fallan ma balaga tilwadi sai ta sauko daga dutsen nasafa sai ta tasan ma dutsen marwa to nan tsakanin su akwai rafi to da ta kai inda rafin nan kaga ta shiga cikin kwari na rafi ko yanzu ba ta ganin ɗanta ba ta cinkan ɗanta saboda alaƙa zuciyar mahaifiya da kan kai tsammanin baroshin da ta yi wai ta hita batunai ran tana nan rataye gare shi wallahi yadda kun ka ga rayuwar uwar isma'ila rataye ga ɗanta isma'ila wallahi haka rayuwar uwaye take ga kowane ɗa don haka duk ɗan da ya wulakanta mahaifiya ta tabbas sai Allah ya wulakanta shi ina fatar kun fahimta duk ɗan da bai kyauta mahaifiya ta ba wallahi ba zai yi rayuwa ta kwarai ba nan duniya haka gobe kiyama ba zai ga alkhairi ba suna da haƙƙi a kanmu. Allah ya shirya da mu ya gafarta masu. to ina yake to shi ne da ta cikin kwari inda ba ta ganin ɗan ina yake fallon ma balaga tilwadi yau da ta kai cikin rafin sa'ad sai ta yi sauri don ta wuce rafi don ta zayar da take ganin ɗanta kaga wannan saurin da ta yi shine har yanzu ibada ne gare mu mai sa'ayi tsakanin safa da marawa. ba akwai wani wuri na inda an kasa fenti kore ba da bakin wanga koren fenti zuwa wancan an ce an nan so ka yi sauri ba gudu aka kata kata ba ka dai ɗan cira ga tafiya saboda mi saboda cira wadda uwa ka diba aikin bayan Allah ita ta yi da nuhin ibada ita wahala da bakin ciki tashin hankali take ciki yau gashi Allah bai tozarta wannan aikin da ta yi cikin tashin hankali ba Allah ya mai mana shi ibada don kusan Allah bai lalata aikin na kwarai yanzu o Ismail tana nan ko ta mutu shekarar ta nawa da mutuwa amma gashi aikin ta ila yawmil qiyamta Allah ya dawo masa don haka duk wanda ya aikin kwarai Allah ba zai lalata shi ba innahu man yattaqi wa yazbir fa inna Allah la yudhi'u ajral al muhsinina ka kashe malami in ka kashe malami ba ya karantar da buhari ba ya karantar da tafsiri ya karantar da littawan sunna billahi alladhi la ilaha illa shi dai ka kashe baka iya kashe da awat kuma sai Allah ya tadda wani wanda zaka cewa inda mun sani ma mu kyale wancan don gari shi da wanga sau nawa kun kai haka nan sadda mala abukar gumi na raye kun ka ana mai karan tsana ya sha muku kai yana zagin ku yana zagin walliyan ku yana kawo tashin hankali ya kawo izala ya yi mi Allah ya kawo ƙarshen rayuwar Malla Abubakar goyi Malla ya rasu sai Allah ɗan ɗariƙa so kama kuwa ai uban ƴan izala ya mutu shi kenan izala ta mutu izala ta mutu da mutuwa Abubakar gumi sai Allah ya tadda Malam Ja'far da Mallan Ja'far ya buɗa musu wuta sun kai gurin wannan yaron wallahi gara Abubakar gumi da shi sun kai gure inda ma Abubakar gumi na raye don bai yi musu cin kacawa da wannan yaron kai musu Ja'far ya zama musu matsala an ka dawo ma Ja'far shi kuma cin kaca an ka kama Jafar ya yi kaza Jafar yayi kaza ya ajja da shi na Allah ya kawo ƙarshen rayuwa shi ma ya rasu to shikenan mun huta da Jafaru yau ga Kabiru Gombe da Allah ya tasowa don ku san awa ta sunna wallahi babu wani mai ƙarfin duniya da ka iya kashe ta kun yi sake mafarauta sun yi <clears throat> mafarauta sun yi sake da misa ta yi ƴaƴa. yau kaddara ka shi bello yabo faɗi wani gari na musulunci abawa bello yabo babu garin da babu belle abu don haka ko kashi belle abu belle abu guda ka kashe suna nan tatta dubbai ka bar dubbai baka iya kashe su ina fatar kun fahimta don haka kar ku yi tsammanin wa akwai wani ƙarfi da ke iya faɗa da awata sunna da awata sunna ta kafu ba mai iya faɗa da ita wallahi amma mai iya ban bashi hankuri ba ga duk wanda haka shi zo haka shi ka gani za ta tsaya in ka tasowa yau kabiru gombe mutu ina yi muku albishir sai Allah ya tada wanda ya fi shi zahi sai sun yi gurin ma da a ce yaya mutanen sakkwato sun kai yanshi a sakkwato suna kashe dan mai shiya ba su dawo na dama kashin dan mai shiya ba daga baya mutuwar dan mai shiya ba ta zama musu matsala ba to haka duk wanda ya kashe na Allah sai kashin nan ya dawo mai nadama na fatar kun fahimta da kan ku ji tsoron yan halbe halben da suka yi kan ku ji tsoron su suna yi ne don ku razana ku bari ba wallahi ba mu bari bari wallahi ba mu bari magana bari ba ta taso ba mu ƙarhi ɗaya kun ka ƙara mana to mu tafi to yana yake to shi ya yace wa atatil marwa sai ta zo ma dutsen marwa ko ta sauko daga safa ta kai nan cikin kwari eh, ta yi sauri ta wuce har ta zo dutsen marwa wa fa'ala zalika ashwadan ta aikata hakan ga zagaye tsakanin safa da marwa shudi shudi Fun maƙala sannan ta ce lau da haftu da na tafi fana zartu in duba ma fa Allah sabi mi yaron ya aikata yaron na nan ko ya cika ta baro shi yana ta kakarin mutuwa barin ta in gani mi yaro yi fa zahaba tattahi fa nazarat taddiba fa ya ala hali sai ga yaron akan hali na yadda tabbashi yana ta mirgini mirgini saboda kishin ruwa yana batun mutuwa ka annahu yanshagu kamar dai yana kakari ne lil mautu domin mutuwa kamar yana kakarin mutuwa yana birkiɗi birkiɗi yana kakari falam ƙirra, ha nafsu, ha rayuwarta bata natsar da ita ba rayuwarta bata bata natsuwa ta cigaba da zama inda yaron ba ta sake dawa fa qalat tace law dhahabtu da na koma tafiya dai fa nazartu in diba la'alli uhissu ahadan ko jan samu wani la haula wala quwwata illa billah ku diba halin da wannan boyar Allah ta shiga jarabawa ce da wurin Allah fa wucewa za ta yi fa zahabat tattafi babu kowa wanda zai ta mukunta ya ku jama'a illa Allah ubangijin tana nan tare da kuma zai taimaka mata jarabawa ta so aka a jarabce ta a gani Hajaru karaman mace ce ko ko babba shi Allah ya sani amma mu ƴan baya da zamu zo daga baya da mun san gaibi aka so a nuna mana yadda Hajaru take ko dai ba mu yi wa ta yi mu dan kwatanta ka dogara ga Allah ka yi imani da Allah ga duk jarabawa da Allah zai kawo maka kada ka ji tsoro wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina Allah baraka wata Allah ya ce don haka babu gudu babu ja da bayan mushrikai muna nan kunji kuma an kai sa'a kaga hadisan ga yayi daidai da abin da muke cike ko to yi, don kusan ba mu jin tsoro kuma ba mu razana to na yake fa zahabat sai ta sake tafiya fa sai da ta safa ta sake takawa dukin safa fa nazara ta diba wa nazara ta sake dibawa fa lam hissa ahadan bata samu kowa ba dai <clears throat> wanda zai taimaka mata hatta atammat sab'an annabi ya ce hatta cika shudi bakwai to kun ji inda an ka samu sa'ayi wannan wahala da uwa Isma'il ta shi na ya koma rukuni guda da cikin rukunin hajji sa'ayi tsakanin Safa da Marwa har da ta cika shudi bakwai to yanzu ta cika shudi bakwai ta cika wa da Allah ka so to yanzu Allah zai kawo taimako nai Sun maƙala sannan tace ce, zahabtu da na ta fa nazartu in koma diba ma fa alam yaron ya aikata kaga ashe ya nuna da duk wannan wahalar yaron na cikin zuciyarta Fai za bi sautin to tana zuwa daɗa sai ga sauti Allahu akbar ta ku ce Allahu akbar sai ga sauti sai ta ji sauti faƙalar ta ce a gef in kana inda ka khairun ka agaza ya kai mai wannan sauti in dai akwai wani alkhairi gunka ka taimaka ga halin da nake ciki ga yaro na can yana batun mutuwa saboda kishin ruwa fa idza jibril sai dai ga mala'ika jibril Allah ya turo Allahu akbar dama jarabawa ce kawai fa qala bi aqibi kuma boyar Allah ta ci jarabawa Allah shi mata rahama fa qala sai jibril ya ce kaga iktifa'un bil qawli anil amali maimakon ya ce fa ƙibi bi aqibi za, sai ya aikata kamar haka da duddugin sai ya sa duddugi ya zunguri ƙasa shikenan sai marmaro ya bubbugo sai ya ce fa qalibi aqibi haka da sai ya faɗi kamar hakan ga da duddugen ma'ana ya aikata kamar hakan ga da duddugen sa waga mazabi aqibihi ya yi yayi zungura da duddugen sa alal ardi akan ƙasa ya shuri ƙasa haka duddugen sai ɗaya sun bubbugo fan ba kalma sai ruwa ya bubbugo da cikin ƙasa fadahishat kaga duk wannan lokacin da Allah ya ɗauke ta Allah na nan yana kallonta Allah na iya bata ruwa cikin sakan guda amma ya kyale ta jaraba tana aka son ayi. don haka duk abin da ya to maka ɗauka jarabawa ce kuma zai wuce fan ba ta kalma annabi ya ce sai ruwa ya ɓuɓɓugo fa dahishat ummu isma'il sai uwar isma'il ta ɗimauce ruwan ga ta kabeɗa yau da za a ce ta bada rayuwarta a bata ruwa a ba ta ruwa ya sha ya rayu tana basuwa ko bata basuwa wallahi za ta bayar ta mutu ɗanta ya rayu to haka kuma na faɗa muku kowace mahaifiya take da ɗanta tana iya mutuwa in dai ɗan nan zai rayu amma ka girma maimakon ka saka mata da alkhairi ba abinda kuma za ka saka mata ka girma illa bakin ciki kullun cikin bakin cikin ta take me amfanin haihuwar da an kai mato don haka duk wanda bai tausaya ma mahaifa ne ba haihuwa ta ba ta yi amfani ba ya zan dan iska Allah ya tsare mu da ƴaƴan iska to shi da yace uwar Isma'il sai ta dimauce ta faja faja'ala sai ta shiga ta hafinu tana kamfato ruwa da tafunan ta sheka ta ɗauku salkarta tana ɗebi ruwa ta tana zuba cikin salka wa zakara alhadith bi duli ya ambaci cikin hadisan dai da tsawonsa sa rawahu bukhari bi hadhihi ar-riwayati kullaha imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisan da waɗannan riwayoyin dukkan su duk waɗannan riwayoyin da yake cewa fi riwayatin wa fi riwayatin wa fi riwayatin wajen sau uku ko sau sau uku ko sau hudu ko sau uku to duk waɗannan riwayoyin imam al-bukhari ya rawaito su Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to akwai fa'idoji cikin hadisan amma yau babu lokacin bayyana su sai fassarar kalmomin da ya kai ce dauha. me dauha Ya yace ashajaratul kabira katon ice. qauluhu qaffa ai walla annabi ibrahim da ya zaunar da sunan inda ce ita mahaifiyar isma'il da ɗanta isma'il sai ya juyo shi amma na ƙafa. daga kafa ne eh wal jariyu ar-rasulu fa arsalu jariyan au ne jiya mun kai shi sun ka aika manzo guda ko manzo biyu inda tsuntsuncen kashe inda cibilbili ke shawagi sannan mu duk inda kaga tsuntsuncen cibilbili na shawagi akwai ruwa amma sabon da mun kawo wannan rafi ba mu san yana da ruwa ba amma ku ce ku dibo muna to su waɗannan da sun ka tura su ne jariyo wa alafa ma'anahu wajada qauluhu yanshagu ayyashaqu yana kakarin mutuwa kakari ta mutuwa ina fatar kun fahimta wannan shine ƙarshen hadisin sai hadisin mu na ƙarshe cikin wannan babin duka ce wa an sa'id ibn zaidan radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa Shi ne je wani ya rubutu tambaya ma'ana hadisi ce bari sai yau ko to in yana ne ya kashe kunne ya bubbude kunnuwa ne duk biyu in ma yana da wasu biyu ya kara zan hudu sa'id ibn zaidan ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alkam'atu galla min almanni daga darba ta zuma take menene manni wa nazzalna alaihim almanna wassalwa su wane ne an ka saukar ma wassalwa bani isra'ila na zamanin annabi musa alaihi salam bayan sun fada cikin ɗemuwa abincinsu ya ƙare ga cikin ɗemuwa ba su kusa ga gari sai allah ya saukar musu darɓa zuma ita ce manni to sai annabi ya ce alkama'a galla min almanni tana daga mannu mannun nan da Allah ya sauka ma bani Isra'ila wa ma'uha ruwanta ita kama'a shifa'un lil aini magani ne ga ciwon ido ina fatar kun fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisin wannan hadisin an yi maganganu masu yawa game da shi babu lokacin yanzu yanzu iyakan dai na fassara muku haura ƙato ku ta yanzu ku samu hukka ku yi bayani ko to jama'a wannan shi ne ƙarshe Allah ya sa mun albarka ga abin da mun karanta to to jiya wani tauraro daga cikin taurarin sunna ya faɗi babban malami na musulunci malamin hadisi mujahidi mujahidun awwab shehin malami muhammad awwal albani wanda an kafi sani da albanin zaria albanin zaria bai bukatar ta'arifi ko to jiya wasu 'yan bindiga daɗi yana karatu yana karatun bukhari sahihul bukhari nan markas ɗinsu nan tudun wada tudun wada zaria an ƙare karatun sahihul bukhari da daddare ake irin yadda muke tafsiri da daddare ƙarfe takwas da rabi zuwa a tashi ko to haka ya ƙari sahihul bukhari dama ya zo da matarsa da ɗansa shi ajiye da mota ta dama bai da direba ya an ƙara sayuwar bukhari an wace ya kama hanyar zuwa gida can sun ka tarbe shi bisa hanya sai sun ka buɗa musu wuta duk sun kashe su sun kashe shi sun kashe mata ta sun kashe ɗanai su wane ne sun ka yi wanga aiki wallahu a'lamu in dai ba mu san su ba ubangijin albani ya san su to mun ba su da ubangijin albani me hikimar kashi ne kuma wallahu a'lamu mu ba mu ko su mu san hikimar da ta san an kashe shi mu da abin da ya dame mu an kashe mana dan uwa abu na farkon da za mu yi muna mai addu'a da shi da mai ɗaki ne da an ka kashe su tare da ɗa abdullahi muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama kyawawan ayyukan da sun ka aikata sadda suna raye Allah ya karɓa musu ya saka musu da aljanna firdausi Allah ka amshe su matsayin shuhada'u albani ba ɗan siyasa bane ba ɗan kasuwa bane kwasan albani matsayin me san albani malamin addini don haka mun san babu dalilin da ya yasa an kashe shi illa sababiyar addini don haka mu muna mai dan mahai yayi shahada ba mu ce yayi shahada ba annabi ɗaya ke iya bada da certificate ta shahada amma dai muna mai kyauta ta zato sannan muna mai addu'a ya Allah ka karɓe su da shi da mata ta da ɗane da an kashe Allah ka karɓe su matsayin shahidai tasu ta ƙare an yi kulozin wannan chapter albani ya tafi don haka masu rigima da albani cikin malamai da masu rigima da albani cikin sarakunan gargajiya da masu rigima da albani cikin 'yan siyasa da masu rigima da albani cikin kowaɗa mai iri dai yanzu su samu wani abokin rigima kuma albani ya tafi albani ya ƙare kuma alhamdulillah sai mu ce rayuwa ta yi kyau hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum zai tashi akan ƙarshen abin da ya mutu kansa. don haka ina yi muku albishir albani zai tashi rike da sahihul bukhari ne ga hannu ya tasama manzon Allah ya dawo da wurin karatun bukhari ya karanta da sahihul bukhari littafin manzon Allah wai kira sahihul bukhari littafin manzon Allah ba bello ya bai kira shi ba malla abdullahi gwandu ya kira sahihul bukhari yace littafin manzon Allah ne yace kitabu sayyidul waral wa zabu anhu lama yaquluhu al kadhabu don haka zai tashi albani zai tashi da sahihul bukhari nai mata ta yana nan baya gare ita ma da nata kwafi na zailo da ɗansa abdullahi za su tashi riƙe da sahihul bukhari su ta san manzon allah jama'a an yi ƙarshen kware ko ba a yi ba mun gode ma allah da albani ba wurin siyasa ya mutu ba mun gode ma allah ba rigima gona ko fili ko wani ofis ya sa albani ya mutu ba ya mutu akan abin nan da ya rayu akai na shine addini ayyukansa na alkhairi allah ya karɓa mai Allah shi gafarta musu da shi da mata ta Ka kaga mace ka gani mun karanto hadisi cikin littafin ga zama da mutanen kirki alheri ne ko ka gani yanzu inda mijinta ɗan duniya ne da sai ya ja a ga wani abin duniya su hada da mota su mutu to yanzu ya ja ta an yi karatun sai bukhari suna dawo Allah ya ba su shahada min na rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila Allah ya ce daga cikin muminnai akwai wasu mazajen da sun ka gaskanta ma Allah alkawarin da sun wa Allah to muna tsammana albani na cikin wa'annan mazajin muna fatar albani ya zama cikin wa'annan mazajin har rayuwa ta ta kare bai juyo daga abin da yake bisa gare shi ba na karantar da gaskiya alƙur'ani da sunna don haka muna roƙon Allah ya haɗa shi da mai gida nai shikenan ayi kulo wannan chapter sai dai ni wallahi abin da ya bani mamaki yadda an kai albani ya rige ni wallahi ni shi ni kwana da mamaki na jiya saboda dama ban faɗa muku ba list ne an kayo ai na faɗa muku tun 2011 list ne an kayo na malaman da za a kashewa muna da masaniya ba wai cikin duhu muke ba tsakani da Allah wanda a top of the list on the list shine Bello Yabo ni suna na yake na farko albani shi an na uku to ya an ka albani ya rage ni ni wallahi shi na kwana da mamaki jiya ya an ka albani ya mai overtaking muna da gangantun shiga aljanna ya mai overtaking yana cikin bakin cikin da na kwana da shi na yi guri a ce ni na wallahi an haka shi jiya na yi guri kuma Allah shi kawo su in da nan tahi don haka ba mu bakin cikin mutuwa ya ku kafin rai don mun sani ko ku kashe mu ko kakku kashe mu za mu mutu wani sahabin manzon Allah 'yan annabi ya kira mutane zuwa ga jihadi sai ya ɗauki takobi nai to shi wa'azi ya kawa rayuwa ta yi ya ce ya nafsu illa ta katuli ta muti ko biki ta yaƙi ba za ki mutu don haka ashe gari ki ta yaƙi ki samu shahada shi iyakar wa'azin da ya kawa rayuwa ta ke na har ya kai wurin yaƙin illa ta katuli ta muti ko biki ta yaƙi ba ko biki ta yaƙi ba sai ke mutu ashe gari ki tafi don haka jama'a wa'azi ɗaya ka samu tuwa to albishirinku lokaci guda lokacin da Allah yawwa albani da mata ta da ɗanai Abdullahi wafati kuma lokacin na Allah ya yawwa wani magidanci shi ma wafati da shi da iyalinsa shi kuma ya taso da wani gari zai da wani gari nan kusa gare mu ya ɗauko matansa biyu da ɗansa guda su hudu cikin mota za suna ƙauna ta za a ɗora ma aure wancan garin ya tafi an ɗauro aure zai komawa inda yake zaune da shi da iyali ne sun kai haɗarin mota sun ka mutu duka da shi da matansa biyu da ɗansa guda duk sun ka mutu shi ko wa'azi ya yi don ku san ba wa'azi ka ce to wallahi ban koma ruwa azan tun da kashe masu wa'azi akai in ba koma ba kuma ka tai wurin cin kasuwa ka mutu don ha gara ka taho na in za ta tawa ta iskan mu cikin masallaci mu mutu cikin masallaci kowa ka so ya saurari ya karanci facebook ya saurari eh, abin ga ya saurari ya bobin da malamai za su yi da jibir ya saurari abin zai fito ga bakin musulmi kowa bude baki cewa ya kai Allah ka karbi shahada albani ashe muna mai dan ya shahada amma in ka mutu wani wuri fa in ka mutu wurin banga siyasa su abin da suka ɗauka wai in sun ka mana wanga ɗauke ɗai ɗai sun kashe jafar sun kashe malla umar ɗan mai shiya sun kashe albani to su billa wallahi aljin babu jin tsoro wannan da ƙwara azzarra wallahi bai samu ja da baya ta kama azzalumai birki yanzu an ka fara maganin ka guda wallahi maganin su bello ya baka tuba ma Allah amma mutuka baka tuba ba waɗanga yan bindigogin toka wallahi ba su da da hankali mutuwa ba ta damar da hankali ko an kashe biri ya yi ɓanna yau garin musulunci nan cikin afirka ta yamma duk inda ka zo akwai albanin zaria duk inda ka zo akwai albani sakkuta albani nawa akwai ga sunan don kun yi sake ya kun ka bari har ya kawo yau amma dai ni na yi mamaki ba haka mun kai da ku ba abinda kun kai alkawari bello ya bu an na farko sannan mallan kabiru gombe shi an na biyu albanin zaria an na uku wai don mu haɗa muku cewa muna da masaniya albanin zaria an na uku su khalil shi an na hudu yaqubu musa kafancan shi ne na biyar haka kun kai yolis din da sauran malamai don ku san cewa mun sani to wannan shi zai hana mu na wa'azi ba abin da zai canza daga wa'azinmu bi iznillahi wanda ka iya tuhuwa mu mutu tare ya taho wanda bai iya tuhuwa ya zanna gida amma dai sai ka mutu don haka muna addu'a gare ka ya Allah waɗannan bayi naka da ka karɓi rayuwarsu jiya Allah ka karɓe su matsayin shahidai Allah duk gara ɓasa da ka tanadar mashahadawa Allah ka sadar da ita ga malam albadi da mai ɗakinsa da ɗansa Allah zunubansu manya da ƙanana da na bayyane da na ɓoye Allah ka gafarta musu su duka. Ya Allah ka sadar da su da mai gidansu. Sun fito wurin aikin mai gidansu ne Allah ka sadar da su da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Zuri'ar da sun ka bari Allah ka ishe ta. Almajirai ne da sauran 'yan uwa da mu masoya Allah ka ishe mu ka yaye mana wannan bakin ciki da sun ka samuna. Mun yi bakin cikin rabuwa da malamin mu. Allah ya gafarta musu duka mu kuma da annan raye Allah in ta mu tattaho Allah ka arzita mu mu mutu irin yadda sun ka mutu Allah irin mutuwar da albani da jafar da umar dan mai shiya in mutuwar bello ya bi tattaho Allah ka sa in yi mutuwa irin tasu Allah ka arzita mu ma mu shahada Allah ka sa ka in mutu bisa gadon matata kada in yi mutuwa irin ta mata yaya Allah ka halitta ta namiji gage mu sannan in yi mutuwa irin ta mata kada Allah ya sa in yi mutuwa irin ta mata mutuwa irin ta maza nika sun yi haka ita an mutuwa ta maza a tarbe mutum da daddare a halbe shi da an ka tsito a yi gaba da gaba yan neman shaggu ba ku tawo mu yi gaba da gaba in kun isa sai ku laɓe cikin dare kaga ya nuna tsoro ashe tsoron mu ake yi in ba tsoron mu ake ba a zo a yi gaba da gaba mana ku aiko mana kuna nan ta sai mu shirya mu shaya nan ne an ga ku taho ba ga hili nan ba amma in don allabe allabe to wannan tsoro ne kaga kowa ya gano na kashe albani matsorata ne na kashe jafar matsorata ne na kashe dan mai shiya duk matsorata ne masu kashin malaman sunna ashe mata ne matsorata ne ka gani don haka mu ba mu ganin laihin kowa mu abinda mun ka aje lokaci ne ne yayi ma kana li nafsin anta muta illa bi iznillahi ai ba yau aka biyan mu ba kuma takaicin wasu da aka ji ya ma takaicin albani da aka ji amma da yake shi lokaci ne yayi shi an ka cika da shi yau in na billa ya bai sai kaga billa ya tafi kun ba billa ba ɗaya ba duk duka wanda duk lokaci ne yayi ma kana larsun anta muta illa bi iznillahi kitaban muajjala wani wuri yace aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada don haka mai gudun mutuwa ya bata lokaci nai ina babanka ya tafi wa'azi yayi wurin wa'azi ya mutu ashe kenan ba sai wa'azi ka sa mutuwa ba ubana ya mutu uwata ta mutu kai ka kashe su ashe in kace min za ka kashe zan dauka magana banza hake yi tun ba ya kashe ubana ba Allah nan da ya kashe ubana shi zai kashe ni in lokaci yayi kakana da kakata na gehen uwa da gehen uba ba wanda a duniya duk sun mutu ƴaƴan da na haifa wasu sun mutu ashe wallahi dole na san ni ma zan mutu ko ba dade ko ba jama to Allah ran da duk za ta zo Allah ka arzuta ni in a shahada mu abin da a fatar mu kenan Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan wannan aiki sannan ka cika mana zukatanmu da tsoron ka ɗebe tsoron kowane shege da cikin zukatanmu ka sa tsoron ka kai ɗai ka sa mana ikhlasi cikin ayyukanmu ka karɓa mana ayyukanmu ya Allah waɗanda sun ka kashe albani Allah kafi mu sanin su mu ba mu san ko suwa ne. ko mu ba mu zargi kowa ba mu da abin da muka sani maƙiya addini ne ko ne ne Maƙiya addini kuma yawa gare su ba mu ce ne ba bane ko suwa ne ko suwa ne a'a Allah ka san ko suwa ne ne Allah ka ga abin da sun kawa bawanka kuma akan addinin ka sun kai mai Allah muna roƙonka Allah ka tuna musu asiri yadda sun ka kashe shi Allah ka kashe su ka kai musu kashi na ƙasƙanci su ma Allahumma ahsihim adada wa qatuluhum bidada wa la tubqi minhum ahada Allah ka saka musu da abin sun ka aikata iya ka abin zamu cewa annan sauran waɗanda annan Allah in ta mu tattaho mu kun muna bisa layi mun sani muna bisa layi ina fatar kun fahimta bature adda karin magana <clears throat> yake cewa when armed robbers attack your neighbor be rest assured that you may become the next victim in eh, yan fashi da makami sun ka shiga gidan mm, eh, eh, makwabcinka to kakka ɗauka ainihin za su tsayi ka kwanda karin cewa da gida ne sai gidanka don haka daga albani saiwa wallahu alamu amma dai mun san muna cikin lis sai dai ni ina da yaƙinin kowa bai iya kashe wani sai wanda lokaci ne sun haƙari kuma yadda duk Allah ya rubuta zaka mutu haka zaka mutuwa don haka wanda ya kaddara a halbe za a halbe shi wanda ya kaddara ya hadarin mota ya hadarin mota wanda ya kaddara ya mutu bisa gadon mata ta ya mutu bisa gadon amma wallahi duk wanda kuma ha gane rayu duniya sai ya mutu don ha gudun mutuwa ba ba ba wani aiki bane kai tsaya ka bauta ma Allah nan da aka kin da aka so a kashe ka saboda shi ko da taka taho mata iskan ma bisa bautar Allah ka samu riba ai ba mutuwa adda illa ba rashin bautar Allah shi adda illa don kun ji sun kashe albani qataluhu qatalahumullahu sun kashe shi mune musu addu'a su ma Allah ya kashe su Allah ya izo musu tasu ba da dadewa ba duk wanda adda hannu ya Allah ga kashin albani ba mu san ko suwa bane Allah ka hi musu subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika